Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Allah ya yi wa alkalin kotun kolin Amurka Antonio Scalia wanda ya fi kowane alkalin kotun dadewa rasuwa. Antonio Scalia wanda ake bayyanawa matsayin mai cike da basira kuma mai matukar ra'ayin riƙau ɗan shekaru 79 ya rasu ne jiya Asabar da safe a wani wurin shakatawa da ke yammacin Texas. Rahotannin farko dai sun na nuni da cewa ya yi rasuwar ajali ne. fada white house ta bayyana saƙon ta'aziyar shugaba obama ga iyalan scalia da kuma babban alkalin kotun koli john roberts a wata sanarwa da aka fitar shugaba obama ya bayyana scalia a matsayin haziki wani alkalin da ya nuna ƙwarewa wanda yake da kwarjini da ƙima a idanun abokan aikinsa gwamnan jihar texas great abbott ya bayyana shi a matsayin mutumin mai tsoron allah mai kishin ƙasa wanda kuma ya yi tsayin daka wajen kare kundin tsarin mulkin ƙasa. Scalia dai ya rasu ya bar 'ya'ya tara da jikoki 23. Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya bisa ga cewa sa shawarwarin da za a yanke nan gaba ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yakin ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓin da za a yi nan gaba. Kerry ya shaida wani taron harkokin tsaron da ake gudanarwa a Munich ƙasar Jamus cewa fatar mu ita ce wannan makon zai kawo canji ya ce shawarwarin da za a yanke a cikin kwanaki ko makonni ko kuma watanni masu zuwa za su kawo ƙarshen yaƙi a siriya idan kuma aka yi zaɓin da bai dace ba za su iya buɗe ƙofar tsunduma da rikicin da ya fi kowane muni ya jaddada gagarumin goyon bayan amurka ga abokan ƙawancenta a turai yayin da suke fuskantar manyan matsaloli biyu da suka hada da kwararar 'yan gudun hijira da ke gudun yakin basasan da ake yi a Siriya da kuma yanayin rashin tabbas a Ukraine inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Kiev da masu ra'ayin aware da Rasha ke marawa baya. Babban jami'in diplomasiyan ya kuma yi jawabi mai tsawo kan yunkurin ƙasa da ƙasa game da batun tsagaita wuta a Siriya da kuma inda za a mai da hankali a wajen ganin an kai wa kayan agaji ga farin kaya da rikicin ya shafa. Papa Roma Francis ya fara ziyara a ƙasar Mexico jiya Asabar inda ya kira ga shugabannin ƙasar su adalci su kuma samar da tsaro ga ƙasa da aka shafe shekara da shekaru ana fama da tashin hankalin da ake da alakantawa da safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci. Papa Roman ya shaida wa shugaban ƙasa Eric Pena Neto da 'yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa Hakkinsu ne taimakawa al'umma su samu abin da suke bukata na rayuwa da kuma ruhaniya da ya hada da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya. A kasar da safarar miyagun kwayoyi ya haddasa rashin gaskiya tsakanin 'yan rundunar 'yan sanda, inda kuma tashin hankali da ke da nasaba da miyagun kwayoyi ya sanadiyar rasa rayukan sama da mutane dubu ɗari cikin 'yan shekarun nan. Fafaroma ya yi gargaɗi kan yiwuwar fifita masu hali da watsi da sauran al'umma. ya ce ya tarihi ya nuna cewa duk lokacin da muka mai da hankali kan neman abin duniya da fifita kalilan aka kuma yi watsi da sauran al'umma to ba ko ba jima ko ba daɗe ƙasar za ta zama tushen cin hanci da rashawa cinikin miyagun ƙwayoyi nuna waɗansu al'adu wariya tashin hankali da kuma sarfarar biladama dubban mabiya ɗarika katolika da suka yi taro sun ta yi cewa lokacin da fafaroman ke jawabi a wani jawabi na daban ga limaman ƙasar mexico paparoma francis ya yi kira gare su su yi tsayin daka wajen haramta safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa ya kalubalanci shugabannin ikkilisiya su haramta abin da ya kira barazana da safarar miyagun ƙwayoyi ke yi wa al'umma to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa sun faɗa a wajen wata muhawara da aka yi jiya Asabar a jihar South Carolina cewa bai kamata shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wanda zai maye gurbin alkalin kotun kolin ƙasar Antonio Scalia da ya rasu ba. A maimakon haka ya kamata a bar batun ga wanda zai gaje shi. hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump wanda ke kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa ya bayyana rasuwa alkalin 'yan sa'o'i kafin fara muhawarar a matsayin babban rashi ga masu ra'ayin 'yan mazan jiya ya ce ya rage wa shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell ya jinkirta wato zaben magajin alkalin domin kada a amince da shi kafin shugaba obama ya bar mulki a watan janairu shekara mai zuwa seneta Mark Rubio na jihar Florida da Ted Cruz na jihar Texas da kuma ƙwararren likitan fiɗan kwakwalwa nan Ben Carson duka sun ce ya kamata shugaba Obama ya zaɓi wanda zai gaji alƙalin. Ra'ayin tsohon gwamnan jihar Florida Job Bush ya bambanta da sauran abokan takararsa inda ya ce hakkin shugaban ƙasa ne ya ba da sunan wani sai dai bai zaci shugaba Obama zai zaɓi wanda zai zama karɓaɓɓe ba. daga ƙarshe cibiyar lafiya ta ƙasar colombia ta sanar jiya asabar cewa sama da mata masu juna biyu dubu biyar ne a ƙasar suka kamu da ƙwayar cutar zika adadin mutanen da aka samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasar ya kai dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyar cibiyar ta ce daga ciki akwai mata masu juna biyu dubu biyar da goma sha uku Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. farko farko kafin a fara wannan uh, batun ciyarwan muna da yara 2,234 amma a yanzu yaran da suke makaranta nan 19,954 ya karu fiye ba da inda mutum yake zato abun ya yi kokari amma don allah don annabi ya tsayar da wannan ya yi mana makaranta nan da ko wata ku ya tsayar da abincin ya gama gini ban ce ya daina yin abincin ba Kaɗan daga cikin rahoto kan shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci da gwamnatin jihar Kaduna ta bullo da shi. Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An jima kaɗan za mu kawo muku wannan rahoto amma da farko bari mu bude shirin daga birnin Kebbi fadar jihar Kebbi Najeriya inda aka yi taron kwamitin tuntuɓa kan harkokin ilimi na ƙasa da kowace jiha ciki har da birnin Abuja suka hallara domin duba harkokin ilimi da kuma ba da shawarwari. a taron ne jihar jigawa ta gabatar da kasida kan bukatar hana ɗalibai shiga ɗakin jarrabawa da wayar salula saboda hana satar jarrabawa da farko wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad ta zanta da mai masaukin baki babban sakatare a ma'aikatar ilimi na jihar dr isa muhammed domin jin karin bayani kan zaman wannan kwamiti ne abin da ake yi ne shekara dut ana yin shi kuma su sakatare ɗinsu daga abuja su suke yin matsaya su ce wannan shekara ga inda za a yi wannan shekara za a yi daga izinin lahi wannan shekara mu kebi mu muka samu wannan martaba kuma tun da aka dawo da wannan gwamnati ta president eh, <clears throat> muhammadu buhari kebi ita ta samu wannan dama ta zama ita ce za ta ɗauki nauyin ta hiyar da ko gudanar da a wannan mitin da ake yi na dun najeriya so mai girma gwamna ya ba da dama muka zo muka shirya wannan taro kuma alhamdulillah taro ya yi kyau ran attanin ran na aka fara aka yi biki wanda aka nuna ma duniya sannan duka jihohin najeriya 36 da abuja suna nan sun halarta a wannan taro wanda kebbi take daukan nauyi kamar yadda aka faɗi joint consultative committee on education mutane ne waɗanda suke zaunawa ƙwararru a gehen ilimi su za su zauna su yi nazari akan matsaloli da hanyoyin da za a tahiyar da ilimi a najeriya ya ci gaba shine wannan makasudin wannan taron da ake yi da na leƙa zauren da ake gudanar da taron sai na kicibis da wani mamba na kwamitin daga sani harisu kiyawa uh, deputy director daga state universal basic education subeb jigawa state mun zo daga jigawa mun yi presenting memo akan uh, banning the use of handset in schools to curb examination malpractice and uh, kuma mun yi bin zo an yi an yi deliberating uh, paper amma an yi deliberating so uh, da karshe paper were step down so uh, na kira ga gwamnati da ta duba irin waɗannan memos da ake kawowa da irin wasu relevant memos wanda suke za su taimaki ilimi domin me da ingancin kamar yanzu memo da aka kawo ta cewar a reviving na colleges na um, teachers colleges so mutane wasu suka yadda wasu suka yi so colleges education na za ta taimaka domin shi sa is one of the thing da yasa ake samun poor teachers a makarantu saboda ba sa samun proper training from the basic so gaskiya an gwamnati za ta dawo da colleges of education ina ganin zai tallafa kwarai da gaske so wannan mitin da muka zo a nan ake yin initiating din policy wanda za a iya kai wa minister za a dan kirawo nce national council on education su zauna in sun yi yadda abu zai iya zama policy ya zama doka a kasa kuma akwai batun issue na malamai renumeration na malamai gaskiya renumeration na malamai at the basic level gaskiya ya yi ƙasa ba kan ba shi da inganci ya kamata kamar yadda aka biyan malamai ilimi daga kasa in aka gina shi to lallai nan ne za a samu kyakkyawan ah, foundation in ba kyakkyawan foundation ko malami in baka bashi kyakkyawan welfare ba so gaskiya duk abinda da ka yi ta gini ne a ba abin da ka sama ka zo abu yana zubewa so ya kamata a duba welfare even though I'm very happy na ji um, senator committee on education uh, wamako uh, sun committee suna tunanin yadda za su yi at least good welfare for teachers so gaskiya ya kamata gwamnati ta duba gwamnatin nigeria ta duba wannan abu domin zai tallafa ilimi kwarai da gaske uh, title shine wato yadda za a hana amfani da waya wannan waya a cikin jarabawa da yara suke yi kamar wanda suke rubuta ek eh, da neko suna shiga da waya eh, so tana tallafawa su ta browsing through google suna samun abu so mun kawo memo ne mai presenting domin abu nan amma an yi deliberating an yi deliberating most of the delegates they at least at last the people were step down so babu yadda zabi eh, me kake nufi da step down kenan step down wato kamar ba a amince da ita ba kazalika na kuma sadu da wani mamba daga jihar sokoto wanda ya yi sokaci game da taron da farko ya soma da cewa sunana umar muhammad yabo ah, ni ne mataimakin darakta mai kula da ingancin karatu a hukumar bada ilimin firamare da karamar sakandare ta jihar sokoto to malam na so musamman makasudin zuwa kunan jihar kebbi ito wannan makasudin zuwa ma'aunin wannan jihar shine mahalarci taro na jcce wanda da turanci aka cima joint consult committee on education a reference committee wanda shine wannan shine mataki na farko na kaddamar da a dokoki na ilimi a najeriya wannan shine mataki na farko mataki na farko daga za a je a finali har zuwa ga nce wannan shi ne makasudin zuwa wannan jihar. to wata irin takarda ko kasida kun ka gabatar so mun zo da takarda bisa ga teacher, eh, education gaban da abin da shafi sha'ani na malami mun zo da paper da makalman su bisa ga wani policy wanda jihar sokoto muka yi gara bisa ga na tarayya wanda muka ɗaɗɗaba shi a jihar sokoto shine na state teacher education policy a jihar Sokoto shi muka gabatar su a Jan Teacher Education Reference Committee. Da fatar shawarwarin da an ka yi a wajen taron za a yi cikakken amfani da su domin shirya manufar ilimi ta ƙasa da za ta haɓaka harkokin koyo da koyarwa a Najeriya. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Yanzu kuma sai zamfara inda gwamnatin jihar take zargin wasu ma'aikatan bangaren ilimin jihar da yi wa gwamnatin jihar zagon ƙasa. a daidai lokacin da take ba da sanarwar cewa ta kashe kusan naira miliyan dubu ɗari domin biyan kuɗin jarrabawar kammala karatun sakandare na ɗalibai ga zaharaddin sani huntuwa da rahoto Kwamishinan ilimi a jihar Zamfara Alhaji Muktar Lugga ya bayyana cewa wasu ma'aikatan jihar na bangaren ilimi na yan munakisa domin ƙara nauyi ga aljihun gwamnati ya ce sun ɗauki matakin cire waɗanda ba haƙƙin gwamnati ba ce ta biya masu kuɗin jarabawa. Gwamnati eh, muna da damuwa kwarai a bisa ainihin yawan jami'an da muke biya kowane shekara. Ka tuna cewa su kansu eh, hukumar eh, kuɗaɗen suna ƙaruwa kowace shekara. To saboda haka mu kuma irin ainihin ɗaliban da muka rena tun daga aji ɗaya har suka kai wannan ss3 sai muka ga cewa to suna karuwa musamman wajen rubuta wannan jaraba akan haka ne muka yi wannan cewa mu gane ainihin ma yawan ɗaliban namu to a nan ne muka gano cewa wasu sunayen da kawai an rubuta su ne an rubuta su ba wai ainihin 'yan makaranta ba ne to a nan ne sai muka fahimci cewa wannan wata munakisa ce wadda ake yi saboda a ƙara nauyi ga aljihun gwamnati wannan mataki da muka ɗauka ɗauka shine cewa mu tabbatar da mun cire irin wayannan ɗalibai wayanda ba hakkin su ne a wannan karo na gwamnati ta biya musu wannan jaraba a baya yiwa a ce eh, mun riga kai mun biya maka ka kare maimakon ka je in kana da matsala makarantun kuma da gwamnati ta tanada irin wanda zaka sake gyara wayannan takardu sai kuma ka dawo cikin gurbin wasu wayanda muka shirya ma wayanda suke da haki ka zo kuma ka yi kane kane na cewa sai an biya ka ɗaliban ma da muke magana wayanda ake maimaita akwai wayanda ma ba asalin yan jihar mu bane eh, wanda yake cewa ba su da haƙƙi a cikin wannan kaso na gwamnati inda ma a ce zuwa da suke yi ana ƙara ɗaukar su a ce su ba su biyan wani abu amma ba kyauta ake musu ba idan suka je wajen hukumar makaranta sai kuma sun ƙara biyan kuɗi to kaga wani ya samu umfana sannan kuma gwamnati kuma ta ƙara ɗauke nauyi to wannan irin abubuwan da muka muka muka duba kenan ma ga cewa to gaskiya ba zai yiwu ba musamman wannan lokaci wanda muke ganin cewa eh, ya kamata duk abin da mutum zai yi ya yi shi tsakani ne da Allah eh, ya yi adalci saboda gwamnati tana bakin kokarin ta na ganin cewa kowane yaro ainihin dan jihar Zamfara ya samu ingantaccen ilimi. Kamar yawan ɗaliban nan da kuke biya masu wannan kuɗin jarabawa za su kai nawa. Shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da shekara ta dubu biyu da goma sha biyar su ne jarabawan da aka yi aka kare gwamnati ta cire tsakanin ita waye da neko abun da muka biya ya kusa biliyan guda zai wuce miliyan ɗari tara ah, da yan kai kaga wannan ba ƙananan kuɗi ba ne a ce an biya su a jarabawa cungus jarabawa ya zama cewa ba ba ta yi kyau ba Wa cikin dalilan da yasa jaraba ba ta yin kyau shine cewa ba mu ma gane su wane ne ɗaliban namu wanda mun ka bare nau tun ne ya zo ya ce shi external kan yaro ya taso duk ana can ana koya musu yadda za su jaraba ne shi kuma yana ce yana yauce yauce sai daren jarabawa kawai ya zo ya ce ya zauna to ni na hida jin na hida cewa irin waɗannan ɗaliban ne na waje to su ne za ka sa cewa za ka ga cewa jaraba mu koyo shi sai ta nuna kamar ba ta yi kyau ba zalika kwamishinan ya ce a jihar ta zamfara suna ciyar da ɗalibai a makarantar makarantunsu. Ciyar da ɗalibai da na bodin da na de don ana ciyar da su. Yana abubuwa da yawa waɗanda yake cewa a dibin yanayin da muke cewa da talauci ya addabi mutane. So duk wani nauyi wanda gwamnati za ta ɗauka mai girma gwamna yana yana jagoranta cewa a ɗauke nauyin nan saboda yaranmu ya zamanto sun samu zuwa makaranta. Alhaji Muktar Lugga ya ce suna taka tsantsan wajen tsaurarawa don kada yara su zuwa makaranta ganin cewa jihar Zamfara na cikin jihohi da ke koma baya a ɓangaren bangaren ilimin zamani a tarayyar Najeriya. Muna ɗan taka tsantsan wajen tsaurarawa saboda kada yaran mu ya zama cewa su kuma sun kiyin karatu. Akwai wani abu da yake cima mutane tuwa ƙwarya musamman a wa'annan jihohi namu na arewacin Najeriya. Za ka ga cewa malami bai da kwarewa ko kuma za ga akwai karancin malami musamman malaman lissafi da na turanci. A nan jihar Zamfara akwai wani yunkuri da kuke domin kawar da wannan al'amari. Nan gaskiya yana cikin matsalolin ma inganta ilimi na yaran mu a wannan yanki abubuwan da nake faɗa wa mutane a cewa gwamnati ta ɗauki malamai waɗanda suka sa abin da suke yi sannan shi kan shi wannan karataswa a yana canzawa da lokaci yau ka ji an ciro da wani abu wanda zai taimaka gobe haka haka saboda haka ya kamata ana yi ana jaddada musu yadda za su koyar ta kwamishinan ya ce suna shirye-shirye na haɓaka ilimin 'ya'ya mata ganin cewa jihar an barta a baya girl child education wanda yake cewa a halin yanzu ana shirye-shirye wanda za a ƙara haɓaka ko kuma a ga cewa yara yara mata musamman sun je sun je sannan kwanakin baya ma majalisa mu a nan ta yi kokari ta hito da dokoki wayanda za su ba yara ƙarin gwiwa na cewa su zo na maka musamman su mata saboda za ga yarinya gwamnati ta ɗauke ta an sa ta makaranta ana ta kaliho ta da sauransu sai kafin a zo jaraba sai kaga uba ya ɗauke ta ya mata aure a wasu kuma da gidajen mijin su za a kawo su su yi jaraba saboda haka duk waɗannan abubuwa faɗakarwa alhamdulillahi ana yi a masallatai ƙungiyoyi da dama sun shigo cikin zamfara ita kanta matar mai girma gwamna tana cikin masu jagorantar wannan abu na mutane su fahimci a ilimin mata yana da umhani. Ya ce shiga makaranta a wajen mata a yankin na Zamfara ya ƙaru matuƙa fiye da yadda ake tsammani. Ka duba daga shekarun da suka wuce zuwa yanzu mu shiga makaranta na gadiya mata ya ƙaru kuma sosai. zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma zai jihar Kaduna inda muka ɗauki makonni biyu a jere a baya cikin wannan shiri muna gabatar muku da rahotanni dangane da shirin gwamnatin jihar na ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci da ke faɗin jihar baki ɗaya. Mun baiwa shirin muhimmanci domin kamar yadda masu iya magana suke cewa ai sai da ruwan ciki akan ja na rijiya. Yaro da yunwa da wuya ya mai da hankali kan karatu. Saboda haka muka sake leƙa shirin mu ga yadda yake tafiya ga kuma rahoto da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana. abun ya yi kokari amma don Allah don annabi ya tsayar da wannan ya yi mana makaranta nan da ko wata ku ya tsayar da abincin ya gama gini ban ce ya daina yin abincin ba ya yi mana makaranta ya saka kujeru ya saka aji inda mun gode Allah muna duba amma ka gani ga wajen fisari yaro ba bayan gida makaranta ba a gina shi ba yaro ya zo ba karatu wani fa abinci kawai zai zo ya ci kullum mu dinga bi da safe na takardunku wani mai kwano uku ba takarda ɗaya abin da ya ci gaba ya fara daga bigini ya gina makarantar ya saka kujeru ya saka littafi ya karo malamai ya biya malamai akwai masu wata shida kafin ya zo kan kujera wa'yansu ba su biya ba amma don allah mun gode mishi ya yi kokari eh mun ma ji a kan cewa ko wasu makarantu da idan yara sun je makaranta lokacin da za su je suna isa makaranta suna yin darasi kila guda daya guda biyu once lokacin da break ya an fara break to an fara raba abinci kenan har lokacin tashi yayi ana gama raba abinci yara sun ci abinci sai a tafi gida to me kenan aka yi a wannan mun samu kuma rahotanni kan cewa akwai wasu yara da su ba 'yan makaranta ba ba su a makaranta amma idan sun ji lokacin ba da abinci yayi sai su shigo su zo su karbi abinci sai su tafi na yi karo da wata malama da bata so a ambaci sunanta ba daga wata makaranta a wani ƙauye kusa da garin Kaduna. Na waje ma suna shigowa ba mu san su ba. Ba za mu iya yaya za mu yi mu ladabtar da su mu tsara su yadda muke yi da ba zai yiwu ba. Sun yi mana yawa yanzu. Ba uniform. Ga yaran duk ba uniform. Amma idan da uniform mun san yara wannan eh dan makarantar mu ne. Ba takardu. Waɗansu suna riko ɗan littafi guda ɗaya biyu haka. Sai kwanan abinci ake yawo da shi. Ba biro ba fensir sai kulan abinci. wa'yansu ma ba za su zo makarantar ba sai daidai lokacin da aka fara rabon abinci sannan sai su zo. na ziyarci wata makaranta a yankin rigasa a garin kaduna inda na tar da wani dan kungiyar agaji ta red cross malam saifullahi adamu bawa wanda ya yi karin bayani akan irin matsaloli da ake fuskanta a makarantar. Yan safa da yan rana ne a makarantar sun kai sama da dubu ashirin. Muna da kodin casualty sosai. To abin da Red Cross ke a wajen nan shine duk wani yaro da muka samu ya ji rauni ko kuma yana buƙatar wani tallafi muna tallafa mai aiki red cross ne wannan daga farawa zuwa yau sati na biyu a cikin wannan abun mun yi recording more than 260 casualties muna nan da record su duka dan a kullum sai mun yi recording sama da 30 40 to 50 do duk da ma ana managing crowd kenan shi yasa abin yake raguwa in ba haka ba gaskiya za a samu casualties painting yawanci saboda dannewa wannan ya danna wannan wannan ya danna wannan but mostly gaskiya yaran da suke sumewa a makarantar nan sun yawa shi yasa muke kira da gwamnati daga nan daga sumewa ba sai mutuwa nan gaba yaro za a iya danne shi ba tare da ya samu wanda ya zo daga shi ba gwamna ya kamata ya zo da kanshi ya ga wannan abu na tambayi shugaban makarantar ta rigasa malam joseph audu matakin da suke ɗauka wajen hana yaran da ba ɗalibai ba shigowa don cin abinci farko farko kafin a fara wannan eh, batun ciyarwa. muna da yara 2,234 amma a yanzu yaran da suke makarantar nan 19,954 ya karu fiye ba da inda mutum yake zato kasan abu ba fa za ka iya yin komi kai kaɗai ba kuma ba duka abu ka ce kai dole dole sai ka cimma abin da kake so ba gaskiya malamai suna kokari sai kuma mutanen gari su ma suka zo su taimaka domin a menene mu bi da yaran inda ya kamata shi kan shi katangan makarantar ma a ce na da tsawo kuma ya samu gyara da wani masu shigowa din ba za ba ne za a ce sun shigo sannan yawanci abin da muka yi mu rage wannan shigan su makarantar mukan kulle gate shi yasa a yanzu mun ba da lokaci idan yaro ba ya bai kasance a makaranta karfe tara ba to za mu kulle get. Kokarin da na yi don samun ɗaya daga cikin sakatarorin ilimi na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna ya tutura. A kwanan baya, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Dr. Shehu Adamu ya yi bayanin cewa sun sami labarin wasu matsaloli da suka soma tasowa amma gwamnati na ɗaukan matakai don shawo kansu iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya da sana'a da fahimta kowa da wanda allah na yi mai in safiya ta yi waɗansu na aiki waɗansu karatu waɗansu kan waƙa sun kai haka nan Allah ya so tsuntsu asalin gidansu kan ice ne kihi asalin gidansu bai hitarahi ba ni dai baban gida duniya kau dai man kiɗa ba zan taka ba Masu aro da wannan rahoton Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma kiba hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe Ƙari ga takaitattun labaran duniya. Cibiyar lafiya ta ƙasar Colombia ta sanar jiya Asabar cewa sama da mata masu juna biyu dubu biyar a ƙasar suka kamu da ƙwayar cutar Zika. Adadin mutanen da aka samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasar ya kai dubu talatin da ɗari biyar da hamsin da biyar. Cibiyar ta ce daga ciki akwai mata masu juna biyu dubu biyar da goma sha uku. wannan adadin ya haura wanda aka bayar a makon da ya gabata a kashi 23 cikin 100 yayin da adadin mata masu juna biyu da ke dauke da kwayar cutar ya karu da kashi 57.8 cikin 100 a halin da ake ciki da karun kasar brazil sun fara gangamin wayar da kan al'umma jiya asabar da nufin ilmantar da jama'a kan hanyoyin shawo kan sauran da ke dauke da kwayar cutar zika sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin siriya bisa ga cewarsa shawarwarin da za a yanke nan gaba ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yakin ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓin da za a ɗauka da nan gaba kerry ya shaida wani taron harkokin tsaron da ake gudanarwa a munich cewa fatar mu ita ce wannan makon zai zama makon canji Papa Roma Francis ya fara ziyara a ƙasar Mexico jiya Asabar inda ya yi kira ga shugabannin ƙasar su yi adalci su kuma samar da tsaro a ƙasar da aka shafi shekara da shekaru ana fama da tashin hankali da ke da alaƙa da safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci. Papa Roman ya shaida wa shugaban ƙasa Enrique Pena Neto da 'yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa hakkinsu ne taimakawa al'umma su sami abin da suke bukata a rayuwa da kuma ruhaniya da ya hada da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.